na'am sai malam ya ce wa amma sulasiyu almujarrad falahu bi itibarin madihi faqas salasatu ah, abwabin malam ya ce amma sulasi mujarrad wanda ba a yi makari ba guda uku to shi yayin da za a kalli fi'ili madin shi a yake zuwa a madi to ya kasu kashi ba yana da babi guda uku ne idan mujarrad fi'ilin da ba a yi makari ba muka kalle shi to za mu ga cewa har yana da babi babi nashi guda uku ne li'annahu da'iman maftuhul fa wa ainihu imma an takuna maftuha aw makasura aw madamuma malam yace da'iman shi in dai mujarrad din sulasi ne to yana da babi guda uku saboda mene ga dalilin nan saboda ko da yaushe zaka ga mafutuhul fa faɗin shi fa'ul kalma ma'ana harfin farko za ga yana zuwa da fataha ne da'iman bayan da za ka ka canza shi wa ainihu in kuma ainihin kalman shi ma'ana harafin tsakiya kenan eh, ainihin kalma kenan harafin mai biye ma na farko ma an ta kuna maftuha wani lokaci ta zo a maftuha wa ma an ta kuna makasora wani lokaci ta zo da kisra wani lokaci ta zo da fata, wani lokaci ta zo da kisra awa madamoma wani lokaci ta zo da damma to kaga kenan kashi uku in ta zo da damma tana zuwa da kisra tana zuwa da fata ka kashi uku misali kamar nasara kaga nasara kamar daraba fataha kaga wannan kashi uku duk ka gani na ka gan ka duba duk fa'ul kalma muftuwa ainihin kalma muftuwa ra'un kalma muftuwa da hakanan ma'ana ainul fa'ul kalma fituwa ainul kalma fituwa lamul kalma mafituwa wa'innan uku to bari mu koma na biyu kaman ka ce karuma to karuma ka kashi na ɗaya ko to kashi na biyu karuma ain fa'ul kalma mafituwa ra'ul kalma madamuma to bari mu koma kashi hau kaman fariha hasiba fariha hasiba kaga fa'un kalma mafituwa ainul kalma makasura wa hasiba shi ma ainihin kalmar muska kashi uku kenan kamar nasara daraba fataha duk maftuha maftuha kaman karuma fa'ul kalma ainihin kalma madamuma kamar fariha ainihin kalma makasura to ka gan ka duki wannan ka kashi uku kenan wa bi itibarin madi ma al madari ilahu sittata abwabun to wannan in mun kalle shi a kallon madi kenan mun ji kashi uku ne saboda ga ya buga mana misali kamar nasara da raba fataha kashi ɗaya kamar na biyu karuma kashi na biyu kamar na uku fariha hasiba kashi na uku a madin shi kenan to wa amma bi itibar madi al madari illahu sittatu abwabin amma idan muka kalli madi to in ya koma madari sai mu ga ya koma babi shida ne la'anna ainihin madari imma madamuma wa imma mafutuwa wa imma makasura saboda ainihin madari ko dai kasance madamoma ko ya kasance fituwa ko ya kasance kasura ainihin din madari din kaga kowanne ɗaya zai iya zama biyu kenan wa salasatu fi salasa fi tis'a yamna kasar al'aini fi madi in ka da uku a cikin uku zaka ga ya baka tara to kaga ga uku can na madi ga shida nan na madari ba tara kenan To filmadi ma al المادي ha filmadari wa المداري ودم العين ma al kasar ha مها أو فتحها في المداري ta kuna أبواب salasa sitta to idan ya kasance haka ne a madari in shi idan ka juya sai ka ga ya ka mene yana da babi shida amma dai tare da madari yana da babi nawa babi tara amma dai ta babi uku ko akwai babin maftul ainin akwai babun madamumul ainin akwai babun maksur ainin kaga dike kenan a in shi kowanne zai daya yana daukan kashi biyu to kaga yaka baka a madi uku a madari i shida kaga tara kenan to idan ka koma da shi i sai kaga yana da babi shida in ka koma da shi madi yana da babi uku to shine wannan to a takaice malam shi ne kasa su to gahi nan a madin shi kowanne ɗaya dai ɗauko maka ya buga maka madin shi madari'i don ka gane yadda za ka yi ka gane ina fata ana bin malam sau da kafa yadda zai mana bayani to he ɗauko babi na farko babil awwal fa'ala kaga akan kan nasara kenan fa'ala kenan kamar nasara ko daraba ka fa'ala ko to idan muka duba fa'ala din maftul ain maftul fa'u maftul ain la maftul lamun to fa'ala sai mu ce mene mu du koma da shi mu dari yaf'ulu yaf'ulu madamumul ainil kalma yaf'ulu bi fatai aini fil madi wa dammaha fil madari fa'ala yaf'ulu amadi fataha a madari damma ainil kalma kaman melito nasara nasara suru kaman ƙa'ada ya ƙa'udu kaman akaza ya akuzu kaman bari'a ya bura'u to kaga duk wa'innan suna babin nasara ne amma dai fataha a madari idan ma wa ƙala ya kaman kuma ƙala ya ƙulu kaman gaza ya zu kamar marra ya murdu su ma duk suna ƙarƙashin babin nasara babi na farko kenan na'am